as-salatu ala nabi da tashahud abu na gaba shine yi wa manzon Allah salati bayan tahiyya kun san um, wajibi ne idan an yi tahiyya a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati lalle a yi wa manzon Allah salati wannan shine abin da yawa yawan malamai suka rinjayar salatin annabi shi ma yana nan da yawa kala kala sun kai sama da guda bakwai kamar yadda Sheikh Nasir Albani shi ma ya kawo a cikin littafin sifar salatin nabi duk ina dan tsallake su ne saboda muna mun yi ce za mu karanta shi ne haka mu fassara mutane amma dai ina faɗin ƙarin bayani ga ɗaliban ilimi da suke so su daɗa komawa da mun koma mun ɗebo su gaba ɗaya kuma zai cinye mana lokaci ba mu kai ga inda muke so mu kai ba to amma nan ɗin malamin ya kawo wasu daga ciki na farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majidun allahumma barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa'ala ala ali ibrahima innaka hamidun majid wannan riwayar ka'ab bin ujra kenan riwayar me ka'ab bin ujra Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama bukhari ne ya rawaito a cikin sahih bukharin sa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ya allah kai salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kalmar asal salli wato tana nufin girmamawa a duniya Allah ka girmama manzon Allah a duniya sallallahu alaihi wasallam ka daga darajarsa a duniya ka daga ambatonsa a duniya ka daga addininsa a duniya duk yana cikin ma'anar Allahumma salli ka daga shi sannan kuma a lahira ka mai da shi shi yafi kowa sannan shari'arsa ta zama ita ta fita kowa sallallahu alaihi wa alihi sallama ka ba shi lada akan duk abin da ya kira akai wa ala ali muhammadin iyalan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya masa arziki ya samu haduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta jini iyalinsa alu aqil alu ja'far alu ali wannan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iyalansa ne kamar yadda Qur'ani ya faɗa su ma iyalan shi ne to Allah duk kai musu salati kaga wannan wato wata addu'a ce ta musamman da kake wa manzon Allah da iyalan gidan shi su Hassan da Husainu su Aliyu su Fatima da 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam su ummu kulsum su ruqayya su abdullahi su alqasim da 'ya'yan annabi ne sallallahu alaihi su ibrahimul mu'azzam duk waɗannan 'ya'yan manzo Allah ne duk sun shiga al muhammad ya Allah kai musu salati kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai wannan salati da girmamawa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala ali ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim allahumma barik ala muhammadin ya allah kai daɗin albarka don dama yana da albarkar da allah ya bashi in ka ce barik allah ka daɗa ƙara albarka akan annabi muhammad ali muhammad da kuma iyalan gidan annabi muhammadu kama barakta ala ibrahim kama yadda kai albarka wa ibrahim wa ala ali ibrahima da iyalan gidan annabi ibrahim gaba daya innaka hamidun majidun lalle allah kai ne abun godewa kuma kai ne mai girma abun majjadawa ma'ana abun girmamawa wannan shine ma'anar wannan salati kamar yadda muka faɗa allah ya yi umarni da a yi wa annabi salati kuma Allah da kansa ya yi wa annabi salati mala'ikun Allah sun yi wa annabi salati so idan dan adam ya yi wa annabi salati ya bi sahun Allah ne da mala'ikun Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah da mala'ikun Allah suna yi wa manzan Allah fa salati ya ku waɗanda kai imani Allah yana kiran masu imani kenan yi wa annabi salati aikin masu imani ne ya ku wanda ku imani ku yi manzon Allah salati ku masa gaisuwa ku masa sallama ku masa salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa manzon Allah yake cewa al-bakhilu marowaci a cikin al'ummata marowaci a cikin al'ummata man zukirtu indahu falam yusalli alayya wanda aka ambaci sunana yake min salati wannan kana neman marwaci lamba ɗaya shine wanda bakinsa yake nauyi ya yi wa annabi salati ya faɗa a cikin riwaya cewa aqrabukum minni manzilan yawm alqiyama wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku wanda yake dab da ni kusa da ni a cikin ku wanda yafi yawan yi min salati a duniya duk wanda yake yawaita yau manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama to a kiyama yana dab da annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ku yi wa annabi ruwa salati shi yasa aka ruwaito musamman ranar juma'a da daren juma'a ana so a yawaita yi wa annabi salati wannan riwaya ce sahihiya ranar juma'a a keɓanci wannan rana ba wai sauran kwanaki kar a ba a'a juma'a ya zama ana yin salati da yawa haka kuma daren juma'a ma a yawaita yi wa annabi salati don ku ba ka da abin da za ka yi wa manzan Allah sama da kai mai salatin ai duk wannan alherin da ya kama biya kai ba biya kai ba ba abin da kai masa ba kwadu ba ba gidansa gaje ka masa hidima ba to ashe akwai bukatar al'ummar musulmi su yawaita yi wa annabi salati to amma a yi wa annabi salati wanda shi annabin ya ce a yi an gane wanda ya zo a riwaya a riwaya wanda daga bakin da baya karya ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya ce Allah ya ce ayi wa annabi salati mala'iku da Allah din suna yin salati a lokacin da aka saukar da ayar sahabbai sai suka ce to ya manzan Allah mu kan mun san yadda ake maka sallama amma salatin ba mu iya ba a lokacin ba su iya salatin ba suka ce ka koya mana shi kansa annabi sai ya shiru sallallahu alaihi sallama sai ya jira umarnin Allah har wani ma cikin sabai na cewa to gashi nan an zo an tambayi annabi abin da bai sani ba sai daga ba annabi ya ce ina wanda yake tambayan ya ake min salati ka ji malam kamar ya san za a zo a yi rikici akan salatin annabi akwai akwai na jabu da za a kawo na jabu ko jari na boge da za a shigo da shi su ɗin da suka iya larabci aka saukar da ayan a gabansu aka ce Allah da mala'iku suna yi jama'a ku yi annabi salati sai suka ce gaskiya a koya musu yadda ake to ya ni da kai wani baki da muka zo karshen zamani za mu haƙura da wanda annabi ya faɗa a yi mu zo mu ɗauko na wani mutum to shine sai aka ce gashi nan sai annabi ya ce to ga abin da ake faɗa ga yanda ake musu salati ya koya musu wannan salatin da muka faɗa yanzu muke fassara shi da shi da sauran salatai wanda malamai suka yi bayani ingantattu a cikin sahih bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibnu majah da sauran littafan hadisi ingantattu so duk wanda zai wa annabi salati kuma yana so ya samu wannan matsayin yi wa annabi salati to yayi kokari yayi salatin da ya zo a riwaya duk salatin da a mafarki aka tsinto shi ka haƙura da shi kurum ah to malam ga na sahihi ga na ga na riwaya ingantacciya tabbatacciya ga garanti ka je kana laluma mafarki an yi bacci an tashi ah wannan kwai iru da muzu aka kawo shi wannan ku sai da ya sha baccin sai ya tashi ya taho da shi kuma aru aru bayan annabi ma ya bar duniya shekaru aru aru ya kawo maka shekara dubu ma da wani abu to ka zo ka bar wanda aka same shi asali a gaban annabi kaga wannan wato wayewa ma ta zamani ya kamata ya hana ka kai wannan shi sa wani wani malami yake cewa yace kaga duk mutumin da kaga yana yana bid'a to akwai nau'i na wato rashin wayewa ma a zamanance ma amma duk mutumin da ya rayuwa a zamanance ya san ya kamata ya san abu kaza ya kamata a abu kaza bai kamata a ba to bai kamata ya zo ya bid'a ba tunda yanzu wannan zahiri ne wannan a farke kiru da muzu karara annabi ya ce kumin wannan to sai wani kuma daga baya ya ce gashi nan an yi mafarki kuma ya fi qur'ani sau kaza ya fi kaza ya fi kaza haga wannan duk sai a aje musu kayan su sa albarka a can amma dai mu dai za mu yi na bakin annabi kuma ba wani rikici sai wani ya kawo nasa ya ce ai wannan na fati salatul fati wannan kuma ya ce ga na annabi sai na ce da Allah ni a banni zan yi na annabi ba zan yi salatul fati ba da Allah me na zagi na ya kamata a zage ni ya kamata a la'ance ni ya kamata a ce ba na san annabi ka duba yaudara fa yanzu ni da kai waye ba san annabin ni da kai waye ba san annabi ni da aka ce na yi na annabin gashi nan a riwaya in ka takura na zan faɗa ma riwaya inda na ruwaito kai kuma na takura ka ce za ka yi malamin ka ne mafarki ya kawo to ka ce ba za ka yi na annabin ba sai na fatin za ka yi to da ni da kai tsakani da Allah waye raina maganar da annabi ya faɗa tsakani da Allah ba maganar son zuciya ba so a ajiye duk wani salati a ɗauki wanda ya zo a riwaya kuruk a huta kun fahimci wannan gabar na'am na'am eh duka suna nan salatin nariya salatu tunajina salatu abin nan kasan a yi hankali kar wani ya je je a kirkito mai salatin da ya shekara talatin yana yi amma dai mun ba da ka'ida duk salatin da ba a riwaya ya zo ba nariya ce ma'iya ce wace ce mecece tunajjina ce menene sai a duba wayar waito ta daga annabi shikenan malamin ka ba zai iya furubin ba zai iya baka amsa ba ka ajiye mai kayansa ga mai sauki nan gashi nan araha a cikin riwaya kuma dadewa ana yi fa ba shi ke nuna daidai ba wani ce ayi yanzu shekara mu arba'in muna wannan salatin wani kurin ya zo ya ce mana shekara ɗari uku ma an kai a banza tunda bai zo a riwaya ba wannan ita ce gaskiya kwaya ɗaya komin ɗacinta kuma haƙura ɗauke ta in ana so a ji daɗi nan gaba in ba ka ba kuma a haɗu da matsala e shi wannan kamar takaitawa akai aka akai ba cikakke ba ne eh salatu annabi ne amma ba cikakke ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim salatu annabi ne amma gutsutsure shi akai bai cika ba kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya yi bayani a cikin sifar salatu nabi in ka yi shi ka yi salatu amma baka yi cikakke ba wannan shine cikakke wanda ya zo a cikin riwaya ingantacciya na'am babu kalmar sayyidina ita ma babu ƙarin sayyidina akwai masu ƙara allahumma salli ala menene sayyidina Muhammadu. wannan ƙarin sayyidina din bai zo a riwaya ba taban lalle annabi muhammadu sayyidina ne babu wanda yake ja akan cewa annabi muhammadu ba shugaba bane ba mai ja ko ba ko arne ya sa annabi muhammadu shugaba ne dai yake so amma magana ta riwaya sai a taƙaicu da abin da ya zo riwaya da ya zo ya koya salatin bai shigar da kalmar sayyidina ba so kaka shigar kar wani ya zo ya kwaskwari ma shigar da wani abu wato ita ka'ida sunna yanda annabi ya yi dinnan haka za ka haƙura ka yi kalma ɗaya in ka ƙara to ka shiga matsala to kar a sa sayyidina din a sauran wurare ma'amaloli, lalle annabi sayyidina ne ko shakka babu sayyidina ne amma a riwaya bai zo a ce da sayyidina ba yana wajen yabansa wajen bayani ko wajen huduba ko wajen karatu wannan ba laifi amma salatin da aka rawaito shi a riwaya a yi to ba za a shigar da wannan sayyidina din ba na'am da kyau wai game da wannan salatin ta farko za a yi ko da na ƙarshe duka biyu da ta farko da ta biyu da ta farko da ta biyu wasu kuma sa aka dawa a atayyar farko atayyar farko idan ka yi aka da wujuban daman tayyar farko ai abin da yake bayan ta ma salatin annabi ne confirmed wannan kana gama tayya salatin annabi ne zaka tayya ta biyu ne ma aka rawaito wasu addu'o'i da zaka ainihin abin nan shi yasa su malaman ba su tsananta ba in ba ya tayya ta biyu din ba in dai an yi a tayya ta farko in kuma sallah mai tayya ce kwaya dai to kaga duka zaka za ka shigar kar dai mutum ya rowa da alheri ne sunan ku lura da wani abu guda ya ce a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama salati akwai um, a cikin tahiya din akwai inda aka ce wa rahmatullahi ko wa barakatu to akwai wasu malamai idan sun zo wajen wa rahmatullahi nan suna tawili wa rahmatullahi ba ba za su ce rahamar ubangiji ba sai su ce wai ihsanin ubangiji ihsanin ubangiji wai ba za a ce wai Allah yana rahama wannan tafsiri ne na na kuskure a ah, to me dan an ce Allah yayi rahama ko kuma kaga Allah shine huwar rahmanur rahim to wai dan ai dan adam ma yana yin rahama a ce ai wani kai wani rahama ka tausaya masa ga jikansa so wannan daga ji ma ka san ba daidai bane so sai a faɗa rahamar ubangiji jin kayin ubangijin tausayawan ubangiji ne yana cikin ma'anar rahama din sannan ya ce a yi salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama kamar yadda aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a ka'ida ta malaman balaga duk lokacin da aka ce a yi wa wane wani abu irin na wani ina so ku fahimci wannan gabar da kyau a hausa a yi wa wane abu kaza irin na wani to wannan yana nuna cewa na wanin nan da aka ce a yi irin nasa shi ya fi don kuwa sai da aka ga kyansa ake so a kwatanta irin na me irin nashi an yi riga mai kyau sai aka ganta sai aka ce to da Allah ina so ka ɗinka mun riga irin ta wani to kaga dai wannan ai ita ce asali ita tafi matsayi ita tafi kyau wataƙila a zo a yi ba lallai ba ne kuma ta yi kyan wannan ɗan da sauransu a iya kuma yi ta yi ta ko ma ta ta kyau mumkin su amma dai alal aghlab duk lokacin da aka kamanta wani abu da wani wani ya yi kama da wani to wancan wanda ya yi kama da shi shi ne asali so a nan gurin an ce annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi kowa a cikin halitta baki daya shi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sama yake da annabi ibrahim ko duk da cewa a shekare da zuwa ainihin eh, duniya da wuri annabi ibrahim ya ya riga shi to malamai suka ce nuna cewa a salati ga annabi muhammadu kamar yadda aka yi wa annabi ibrahim baya nuna na annabi ibrahim din ya fi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani a ka'idar mushabbahun da mushabbahun bihi kenan amma a nan gurin akasin sa ne kadiyar akasinta ne ka juya da reverses da suke kenan ma'ana akasin shine daidai ta annabi muhammadin ta fita annabi ibrahim din sallallahu alaihi wasallam lalle babu shakka annabi muhammadu ya fi annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam wannan ko ja babu ba sai an bata lokaci akan ba akai ba ko ba haka bane so kuma duk salatin da za a yi wa annabi muhammadu to ya fi kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam um, a cikin iyalan annabi ibrahim ku lura da wani abu guda ba an ce ka yi salati ga annabi muhammad kamar yadda kai wa ibrahim da iyalan annabi ibrahim ba to cikin iyalan annabi ibrahim a cikinsu akwai annabawa wanda cikin iyalan annabi muhammad kuma babu annabawa kun gane iyalan annabi ibrahim akwai annabawa iyalan annabi muhammad kuma babu annabawa idan aka nemi a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da shi da iyalansa kamar irin yadda aka yi wa annabi ibrahim da iyalansa kar ku manta shi din annabi ibrahim cikin iyalansa akwai me akwai annabawa to kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci riba ta yawa na farko um, shi annabi sallallahu alaihi sallama annabi ne an ce ayi masa salati shi karan kansa kaji daya sannan kuma yana cikin iyalan ibrahim ko ba haka bane bayan yana cikin iyalan Ibrahim dan shine ta hanyar Ibrahim ya zo ai tunda ta hanyar Annabi Ismail tsawon Annabi Muhammadu yana tiki hannun kai Annabi Ismail Annabi Ismail kuma dan Annabi Ibrahim ne so an ce shi Annabi yi masa nasa salatin kuma a yi masa kamar yadda aka yi wa Ibrahima da iyalan Ibrahim so ya ci nasa rabon na a matsayinsa na Annabi sannan kuma ya shiga cikin iyalan Annabi Ibrahim ma ya dada mai ɗebowa wannan salatin kaga idan idan ka kwatanta in ka hada kenan ka da nan Muhammad sallallahu alaihi sallama ya fi na annabi Ibrahim wanta wannan wato nahiya kenan an gane wannan ko so bayan wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama an ce a yi mai salati sannan kuma a yi wa iyalansa salati yayin da aka ce a yi masa a yi wa iyalansa to kaga abin da aka yi masa kuma aka yi wa iyalansa kuma ya shafe shi ai ko ba ga bane ba kaga a bangaren gidansa kadai yana da kwarbiyu sannan idan ya shiga gidan annabi ibrahim ma yana da wannan ziyada din yana da wannan ƙari din da yawa cikin malamai suna wannan bayani ba don komai saboda wato tunda an ce a yi masa irin na ibrahim to sai aga kama to kenan na annabi ibrahim din kenan ya fi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ibn al-qayyim wannan bayani Allah ya masa rahama yace wannan kuma fassara wanda na mana bayani yanzu shine wato mafificin bayani da aka yi wajen fitar da fifikon yi wa manzan Allah salati akan dukkan wani annabi cikin annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihim sannan kuma in kun lura a duk cikin ali ibrahim akwai wanda ya fi annabi alheri <laughs> babu to da aka ce yi wa ali ibrahim ai shine na farkon samu kenan ya samu nasa kuma ya samu na me ya samu na آل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض أبلا نابس محمد من آل إبراهيم أن محمد yana cikin iyalan gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam so wannan kenan